قد مضى من هذا الشهر المبارك ثلثه والثلث كثير ولكن بقي منه الثلثان والثلثان أكثر فالفرص ما زالت متواتية والطريق لا زال مفتوحا لمن أراد السير إلى الله عز وجل متزودا بالتقوى والعمل الصالح أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيتدارسه القر... فيتدارس معه القرآن وذلك في كل ليلة من رمضان وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة هكذا جاء وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف أنه أجود الناس أي أنه أجود الناس على الإطلاق والجود هو سعة العطاء وكثرته وقد كان الله عز وجل يوصف بالجود ففي جامع الترمذي وغيره إن الله جواد يحب الجود ومن جوده أنه يعطي كل إنسان مسألته ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما في ملكي شيئا الله سبحانه وتعالى واسع العطاء كريم الجود لا يمنع عباده مما سألوه وقد ثبت في الترمذي وغيره أن أن مناد أن مناديا ينادي في هذا الشهر الكريم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله في كل ليلة من رمضان أتقاء من النار فالله سبحانه وتعالى جواد كريم وقد جبل, رسول وقد جبل الله سبحانه وتعالى نبيه على أتم الأخلاق وأكملها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم وجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع أنواع الجود وأصنافه فكان يجود بماله ويجود بالعلم ويجود بنفسه لله سبحانه وتعالى بإظهار دينه وتعليم الجاهل وإطعام الجائع وقضاء حوائج الناس وتحمل أثقالهم هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بعثته كان كريم الأخلاق جوادا بما عنده من المال ومن غيره قد وصفته سيدتنا, سيدتنا خديجة رضي الله عنها فقالت والله ما يخزيك الله عبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل بعثته وهكذا ظل حياته كلها ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين رجع إلى قومه فقال إن محمدا فقال أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى القفاقة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا بكل ما يملك ومع كثرة جوده كان يؤثر على نفسه يؤثر على نفسه وأهله وأولاده وكان يأتي عليه شهر وشهران ولا توقد النار في بيته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد ثبت في الصحيح أنه أتاه سبي مرة فشكت إليه ابنته فاطمة رضي الله عنها ما تعاني من خدمة البيت فسألته أن, يهب أن يهبها من مال الله خادما يكفيها مؤنة البيت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى, بطون تطوى بطونهم من الجوع فأمرها بالتسبيح والتحميل والتكبير هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك فقد أعطى صفوان بن أمية من الفيء مئة من الإبل ثم أتاه ثم أتاه أعطاه مئة من الإبل ثم مئة من الإبل من يستطيع هذا العطاء إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هكذا وكان يتضاعف عطاؤه في هذا الشهر لأن الله سبحانه وتعالى نفسه يتضاعف عطاؤه لعباده في هذا الشهر فالله سبحانه وتعالى يحب ما يحبه الله ويحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى فتأسوا بنبيكم واقتدوا بكريم أخلاقه وشمائله وصفاته النبيلة وقد وصف شاعر أحد ممدوحيه بأبيات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بها قال تأوض بطن الكف حتى لو أنه ثناها بقبض لم تطعه أنامله تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bata farkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi a dai watan ramadan sulusin farko nashi ya tafi manzala yana cewa wa sulusu katir sulusi yana da yawa amma abin da ya yi saura a cikinsa sulusani sulusi biyu sulusi biyu kuma ya fi yawa saboda haka har yanzu kofa a buɗe take har yanzu akwai dama ga duk wanda yake so ya yi wannan tafiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawan guzuri guzuri na guzuri na kyawawan ayyuka ya tabbata a cikin sahihaini hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa kyauta kuma ya fi kowa kyauta musamman lokacin da jibrilu yake sauko masa a cikin ramadan yana mudarasar alkur'ani tare da shi ce lokacin ne kyautarsa tafi kowane lokaci yawa yake cewa wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala nabi yafi iskan nan da take kadawa yawan kyauta ta alkhairi sanin dan adam ne cewa iskar da take kadawa bukata ce ta dukkan wani mai numfashi sannan babu wani wanda ake hana masa ita ya shaƙa iya bukatarsa babu shamaki babu kauro haka kuma take kullun tun lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da halittarsa a bayan kasa har kuma lokacin da Allah zai nade kasa sai ce annabi sallallahu alaihi wa sallama, kyautarsa ta fi kyautar iskar da kuke shaka ko shakka kyauta sifa ce daga cikin sifofin ubangiji annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya sifanta shi da haka kamar yadda ya zo cikin tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah jawadun ne mai kyauta ne kuma hibbul juda yana son kyauta shi yasa ya zo a cikin hadisin Abu hadisi kudusi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji shi daga ubangijinsa Allah yana cewa ya ku bayina da na farkonku da na ƙarshen da mutanenku da aljanun ku za su tsaya a dandamali ɗaya kowa ya roƙe ni kuma in bawa kowa abin da ya roƙa, to wanda ba zai tauye komai daga cikin mulki na ba sai kwatankwacin abin da allura za ta raga yayin da aka tsoma ta cikin kogi bi za ta raga babu abin da za ta raga to haka nan da zan bawa kowa abin da ya roƙe ni a lokaci guda babu abin da zai tauye abin da nake da shi na taskokin rahamata to haka Allah subhanahu wata'ala ya sifanta da sifar kyauta da bayarwa to kuma haka ya halicci annabinsa sallallahu alaihi wasallama da irin wannan sifa saboda ya halicce shi ya ɗora shi akan mafi kyan ɗabi'u mafi kyan halaye har ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarim akhlaq an aiko ne ne dan in cika shi kyawawan ɗabi'u da halaye na gari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya sifantu da sifar kyauta ta yadda ya fi kowane ɗan adam da ka sani kyauta nabi ya fi kowane ɗan adam da ka sani kyauta kuma kyautar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba kala ɗaya bace ba iri ɗaya bace kyauta ce iri iri yana kyauta da dukiyarsa yana kyauta da iliminsa yana kyauta ma da kan da shi kansa yadda ya sadaukar da kansa ya saukar da kansa wajen bayyana addinin Allah subhanahu ta’ala da karantar da mutane da taimakon mutane da ɗaukar ɗawainiyar mutane da ciyar da mai yunwa da tufatar da wanda yake mara sutura da ainihin biyan bukatun waɗanda suke zuwa wurinsa neman bukata haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya sifantu da wannan sifa tun kafin ma a aiko shi tun kafin a aiko shi na na khadija radiyallahu ta'ala anha ita ce take sifanta shi da wannan a farko farkon lokacin da aka aiko shi take cewa wallahi la yukhzika Allahu abada na rantsi da Allah Allah ba zai tozarta ka ba Allah ba zai tozarta ka ba hujjar da ta kafa a nan shine take ce masa innaka tasilur rahim kaga kai kana sada zumunci sannan wa taqrid dayf duk bakon da yazo kana girmama shi ka karrama shi ka kuma da ɗawainiyarsa sannan wata hamilul kal duk wani nauyi na mutane kana ɗauka duk wata ɗawainiyar mutane kana ɗauka sannan wa tuksibul ma'dum yayin da babu kana zuwa ka nemo dan ka taimaka ma wanda ba shi da shi sannan wa tu'inu ala nawaibil haqq duk wani abu da ya taso na buƙatar al'umma to zaka bada taka gudunmawa akan sa ta ce saboda haka mai wannan hali Allah ba zai taɓa tozarta shi ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifantu da sifofi masu kyau musamman sifar kyauta da karamci har ma ya tabbata a cikin sahihai hadithin hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ashja'an nas wa ajwadan nas nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi kowa kyan halitta sannan kuma ya fi kowa jarinta sannan kuma ya fi kowa kyauta haka nan a cikin sayo muslim hadithin sassan malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a taɓa zuwa aka tambaye shi wani abu ba ya ce ba zai bayar ba sai dai idan babu ma duk za a tambaye shi zai bayar wani mutum ya zo shugaba ne a cikin mutanensa ba musulmi ba ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya ba shi garkin dabbobi wanda aka tara su tsakanin duwar watsu biyu aka ya ɗauka ya ba shi ya ce ya kora ya tafi ya koma yana cewa mutanensa ku musulunta ku musulunta ga muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kyauta kyauta irin ta wanda baya tsoron talauci shi yasa duk wanda ya zo ya tambaye shi matukar akwai zai bashi masoyi ko makiyi sai dai idan ba a zo wajensa sallallahu alaihi wa sallama ba. ba saboda haka bai taba fadar la ba kamar yadda wani yake sifanta sai daga cikin ahlul bait yana cewa ma qala la qatu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'am ba dan tahiya ba to da sai ka ce la din sa ma na'am ce to haka manzo sallallahu alaihi sallama ya kasance safwan ibn umayyah bayan ya musulunta a da yana ɗaya daga cikin makiyan annabi sallallahu alaihi wa sallam amma da ya zo ya musulunta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ɗauki raƙuma ɗari ya bashi ya kuma ƙara masa ɗari ya kuma ƙara masa ɗari haka ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya zamo mai kyauta ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokaci yakan manta da kansa ya manta da iyalansa da 'ya'yansa ya fifita wasu a kansa ya ɗauka ya ba ma wasu shi kuma ya zauna ba ya da shi har ayi yi wata ɗaya wata biyu wata uku ba a ɗora tukunya a gidansa ba haka na na isha radiyallahu ta'ala an halitta hadisi ya tabbata cikin sayul bukhari lokacin da aka kawo wasu bayi maza da mata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ribato su a wajen yaki, sai khadija fatima yarsa wacce yake cewa babu bab'atun minni tsoka ce daga jikina ina son abin da kake so ina farin ciki da farin cikinta riga shi ta zo tana gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama tana koka masa wahalar da take sha wajen hidima a gidanta hannunta har yana maruru saboda nika da ainihin hidima ga mijinta ce ya rasu rasulallah cikin kayan nan da aka kawo a bani wata za ta taya na aiki annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ba zan baki ba in kare ahlus suffa wasu bayan Allah da suke yi suka yi hijira suka zo Madina ba su da wurin zama sai a masallacin annabi sallallahu alaihi sallam sun bar komai nasu ce ba zan bar su haka nan yunwa tana cin su ba in dauka in baki ya hana ta ya koyar da ita tasbihi da takbiri da tahmidi ce ta rika yi idan ta zo kwanciya Allah zai taimaka mata akan aikin da take to haka manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mutum ne mai alkhairi alkhairi ba kaɗan ba yakan manta da nashi don ya taimaka ma wasu to kuma alherinsa yana ninninkuwa ya rubanyu idan wannan wata ya zo a cikin wannan watan kamar yadda ubangiji kyautarsa da baiwarsa take ninnunkuwa da ramarsa take ninnunkuwa ga wanda ya azumci wannan wata yayi qiyamul layli a wannan wata yayi aikin alkhairi Allah yana ninninka masa ladansa to haka nan shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kyautarsa da alherinsa yakan ku a cikin irin wannan wata ko wani mawaƙi da yake yaban abin yabansa da wasu baitoci wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya fi cancanta a shi da su yake cewa game da wanda yake yabo yake cewa ta'awwada bastal kaffi hatta law annahu sanaha liqabd lam lam tujifu anamilu ya saba ya mika hannu ya ce karbi karbi karbi karbi haka yake bude hannayensa ko da yaushe yana bayarwa ya ce da ya saba da wannan da a ce zai ce zai rufe hannunsa ba zai iya rufewa ba saboda bai saba da rufe hannunsa ba ya tsin nasa ma ba za su yi masa biyayya ba ba za su rufu ba yace tarahu idza ma ji'tahu mutahallila wa annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu idan ka zo wajensa kana roƙon shi zaka ga farin ciki a fuskarsa. kai ka ce kai ne zaka bashi abin da kake roƙon kamar kai ne mai bayarwar shi ne mai ansar za zaka ga farin ciki da walwala a fuskarsa. Ya yace huwal al min ayyin nawahi a hujjatuhu al-ma'ruf wal-judu Sahilu. Yace ce shi ne teku ta ko'ina ka zo masa za ka samu ruwan cikinsa maruf ne aikin alkhairi ne sannan gabarsa kuma kyauta ce sauraka duk inda ka zo za ka samu alkhairinsa yake cewa walaulam ya yakun fi kaffihi ghairu da a ce a hannunsa bai riki da komai sai ransa ransa ne kawai ya rike a hannunsa lajada bihi da ya ba wani kyautarsa ce don haka masu roƙonsa su ji tsoron Allah kar su roƙe shi abinda buƙatarsa take ya ɗauka ya ba su haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin irin wannan wata mutum ne mai alkhairi mai kyauta mai sakin hannu mai baiwa ba kaɗan ba haka yana ya yi wannan kuma al'ummarsa tana da kyakkyawan abin koyi game da shi tsakana lakum fi rasulullahi uswatun hasana Sama a cikin wannan yanayi da al'ummar mu take rayuwa a ciki na rashi na babu na talauci na halin tsoro da fargaba da rashin kwanciyar hankali a wannan lokaci muka fi bukatar mu taimaka wa junanmu masu ƙarfi su taimaka wa marasa ƙarfi masu shi taimaka ma waɗanda ba su da shi su tausaya ma bayan Allah su ma sai Allah ya tausaya musu fito da abin da muke da shi mu sadaka mu kyauta mu ƙara janyo da junanmu jiki mu so junanmu mu kaunaci junanmu wannan shine albarkar wannan makaranta da wannan wata na kwana talatin ko ashirin da tara muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya karba ayyukanmu na alkhairi duka Allah ya karba azuminmu da sallolinmu Allah ya karba sadakarmu Allah ya karba dukkan abin da muka yi a wannan wata da wanda za mu yi nan gaba Allah ya karba mana Allah kuma ya karɓi dukkan addu'o'in da za mu yi na alkhairi Allah ya raba mu da dukkan abin da ya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا